Yakubu abu ne an sani karatun boko ina dan karami na a maradi sannan babu barikin da kwaro babu da kwaro kahin ma shekarun nan shida da ake a samu sartifika da cid na karatun boko wasu cikin masu da ƙur'ani shi kenan da kaka ta zo mun ka komo nan ya mai karatun boko na yi karatun mathematics a garin dijon har na bilce sai na yi economy dijon ma da muka je sai muka zunduma cikin kokowa ta siyasa shekara 1961 bayan shekara ɗai an samu independence to wace irin gwagwarmaya kuka yi sanusi tambari ko a kasar ta faransa kokowa da ta siyasa mun yi ta cikin eh, ƙungiyoyi da yawa wannan association des étudiants musulmans nord africains da wannan association union nationale des étudiants de france da union mata a cikin communist su ma mun su sannan ga eh, association na nigerian ga association na karen kasashen afirka wasu irin makamai ka rike kuma waɗansu irin ayyuka ka gudanar bayan da ka dawo gida nijar na komo gida milkin jori ne shi na fara aiki na ofishin shugaban ƙasa jori hamad fiye da na yi shekara biyu daga nan ne mulki nace ni mushan lakwal nake son in samu shi an kame da ni minista na mushanin lakwal kai university mai sai na fara karantarwa cikin faculty da agronomy da kunce hau iko kwanata shi an yi kamar wata biyu shi ce shi aika ni wakatugu shan sai hau ta koma iyo ma yanzu na yi shekara guda can da 'yan watanni kuma an kamar joni da mai to kashi ina nan ne ina wannan aikin sai wannan hadari ya zo na juye mulki na 15 mars 1976 na su musu bayar na su sidi sai aka gama haddani an kasa sa ni kaso an kai min rinto an kace ce ina ciki shi kuwa billahi lazi ni ka faɗa maka ƙarya ce shekara nawa ka shafe a gidan na kaso na yi shekara shidda da wata bakwai kila beri. sai da mun kai shekara hudu muna rufe ba mu ganin rana ba mu ganin wata ba mu ganin tarmamu ɗakin da muke ciki nan muke kwana nan muke arwalla nan muke wanka nan muke tutu nan muke hitsari nan muke sallah kuma duk sahe ba mu da karin kumallo da rana tsaka dawo ne ake ba mu na eh, dawa ja irin ta america dunkulan dawo mu dama da hannu mu sha kuma da marice tuwo na dawa ja kuma a yi shi da miya ta uku ruwa da miya da gishiri kuma a tura muna cikin daki mu an ka ga ban mutu ba tilabiri an ka ce a kai ni inda zani mutu a can cikin sahara a dawo timi can arewacin balma gidan kasa na ku akwai darasi ko akwai karuwa da kai mai kai taka a cikin zaman eh, a cikin kasan tilabiri da na yi shekara shida da wata bakwai ina tare da sojoji muna cikin daki guda to nan ne na koya musu karatun malamai abajada har sun ka da ƙur'ani sannan an ka ɗauke ni an kai ni da wutumi can a kaso cikin kamfani na soji kuma walkam can ne ta karantar da soji ina kidanyu ga cewa kamar cikin shekarar nan biyar da na yi can da wutumi mutane waɗanda nisa sun ji da ƙur'ani sun kai sittin kuma lokacin da nake dawo tun ba mai kira na da suna na ba ko da wani suna sai malam ni ne malamin su ni ne limamin su ni ne professor kin su aka kuka hito da gidan kaso ah Allah shi ya hito mu da gidan kaso tun da dai muna nan ciki muna nan mun mance kowa kowa ya mance mu ka san wasiƙa guda in samu daga gida ban taba samu ba sai da na yi shekara goma sha ɗaya da wata bakwai man da na barin uwata ban da labarin matata ban da labarin diyana ban da labarin kowa mutane da yawa sun azab ko mun mutu ko ko a mutuwa ma za mu yi cikin kaso shikenan tamu ta kare karama a wasa shi kayan mu karama a raba gadon mu a lokacin nan almarar da ake yi zamanin kunce sai kunce na cewa makiyan Niger za a gina Niger ba tare da ku ba sai gashi kunce ya mutu mu mun hito ana gina Niger tare da mu wa hiddo ku a zahiri eh ali shehu da kun ce mutu ali shehu ya kama iko duk yan kaso na siyasa da an ka hiddo mu 150 shi kenan da an ka hiddo an ka maida na aiki na gidan bincike na university na yi aiki na irish kuma na kuma ina karantar da wa faculty de droit de science economic ina karantar da bisa ga economy har siyasa ta yi bul grad da siyasa ta yi bul yan lakwar na university tun kai zanga-zanga an ka kashe uku ciki kuma gwamnatin Ali sai ya karrab da ni an ka kame ni da ni da Garba Bello Tuso Allah shi kan shi maza sun kai ta kokowa an ka sake mu an ka shiga kokowa an ka ce sai an jam'iyoyi na siyasa kowa ya kin shi mun ka shiga kokowa ha an ka ba da izini an ka ce a yi siyasa nan ne mun ka fara gina sai dai sarama mu talatin ne waɗanda sun ka tsara sai dai sarama mun ka ɗauki mama usman mun ka sa shi shugaban jam'iyya ni kuma na zo Eh, wato vice president na jihar maradi kaga mun kai ta kokowa har mama usman ya ci shugaban kasa to nan ne cikin wannan kokowar da mun kai kuma an ka samu baraka nan ne nake ta ne jam'iyya ta ita ce bayanan al'umma sai Allah ya daidaita da lokacin bare ne bare ya ɗauki iko har ya ɗauke ni ministan data ana cikin wannan tafiya ne a ta demokrasiya ma kuma ka taɓa tsinta kanka gidan kaso bayan da wancan kai ana shirin shiga demokrasi la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni a milkin nasara ni ban san kaso ba shekara 22 na farko na ban san kaso ba amma radda an kace maka nasaru sun bar iko to ran nan na fara kaso sai da ni kaso 26 kamu kamu da an kamun kamu 26 da tanja da hamma amadu da mamma usman kamu biyar sun kamu Allah ɗaya hidda ni a hannunsu shahararren ɗan siyasa nan ta jamhuriyar Nijar a hirarsa da wakilinmu na Yamai Gazali Abdu Tasawa. Babu ya raba na ka yi taimako Nijar. babbar ƙasa Nijar ƙasa ce da amfani. Allah